Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. 'Yan ta'addan ƙasar jamhuriyar Nijar sun yi barazanar za su lalata matatar man fetiri wato bututun da aka fitar da shi wanda wato zai tafi zuwa ƙasar Benin. Biyo bayan irin abubuwa da suka zayyano wanda za ku ji rahoton a yanzu akan abin da ke faruwa. Kamar yadda kuka sani dai har yanzu man fetur nan da ake maganarsa da bututunsa ya tafi zuwa ƙasar Benin domin fitar da shi zuwa kasuwar duniya wanda dai ake ta cece kuce a kansa. Inda a yanzu su ma 'yan ta'addan ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin sun fito sun yi barazanar wato lalata wannan wato bututu na man fetiri. Inda a cikin rahoton za ku ji yadda mai dalili ya fito yake magana akan wannan al'amari. babu shakka dai wannan batu ne mai ɗaura kai a ce 'yan ta'adda su ringa yin wannan barazana na lalata wannan bututun mai wanda a yanzu ya zamanto ake alfahari da shi cewa Nijar ta samu man fetirin da za ta fitar da shi kasuwar duniya. Shin me ke faruwa a dangane da wannan barazana da suka yi? Shin kuma menene abin da ke faruwa? Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muka tanadar muku. ku saurara daga farko har ƙarshe domin jin abin da ke faruwa a dangane da wannan batu na 'yan ta'addan da suka yi wannan barazana gashi ku saurara Shi shine bayyanar wani bidiyo da muka gani yana yawo cikin shafuka na sada zumunta inda aka ce wata ƙungiya ta 'yan tawaye da ake kira da suna fpl karkashin jagorancin wani da ake kira da suna muhammadu sala yana barazana yana karawa cewa sati ɗaya ko sati biyu matsawar shinuwa ba su ci tuwon hashi game da bayar da wannan bashi na miliyan ɗari kuɗi na dala amurka ba to komi na iya kwaruwa har ma magana tashi ta yi nisa ya ce akwai ma yiwuwar su lalata dukkan wasu aikace-aikace da aka yi na fitar da shi wannan ɗanyen man fetur daga ƙasar mu ta Nijar zuwa jamhuriyar Benin. Sa'an nan kuma ya ci gaba da yin barazana na cewa sati ɗaya ko sati biyu in har sojoji ba su birkice babban dogarin kwa da shugaban kasa ba to su sun zo su ɗauki al'amari cikin hannunsu jama'a 'yan ƙasa 'yan nijar waɗanga al'amarra da suke nan suna taso mana nan da can in alli ke nan can ta bucce jama'a mu koma cikin masallatai a ci gaba da azumi a gaya mu Allah waɗanga mutane da suka yi sanadiyar tsundumar ƙasar mu cikin wannan hali Allah ya saka mana a kansu ya bayyana mana su ga hili mana maganin su yawa musulmi masu albarka musamman ma 'yan Nijar a kun ji abin da maras dalili yake faɗa. To, saƙonka ya zo inda ya kamata a baka amsa. Ai, su 'yan tawaye, ai ku ne 'yan tawaye din. Ai babu 'yan tawaye illa ku. Ku da kuka koma ganga kuka ƙaurace wa kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki mulki ya bayar ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Saboda kuna munafukai kuna azzalumai ba musulmi kwarai ba kun koma ganga kun ci bukure da wannan kaddara ba. Ai da ku abin da kuke fata ne a zo a kawo hari a kashe kowa a ɗauki mulki a baku. To babu wata matsala. Au, sai ka tattaro wa'annan wa'anda suka yi gudun hijira tare da kai suka bar Nijar bayan sun ci amanan Nijar da kai kanka da su su su Idrisa madaki din da shi wanda kace ya jagoranci kowace kungiya ta duk ku haɗe wuri ɗaya sai ku ta ku yaƙi Nijar babu wata matsala eh ku haɗe wuri ɗaya ku to ku yaƙi Nijar har da barazana wai za ku yi ma Nijar ko Cana katta yi kaza katta yi kaza in ba haka nan duk abin da ya mai ko kuma wai su zo waye mutanen ga suna da hankali wai Nijar Nijar wani shi taso daga daji shi kawo mu mutane hari har gari ya mai ta babu wata matsala kenan ku shirya amma shirya na muke ai babu wata matsala kuma mu yanzu dama ku daga kun nuna mana fuskokin ku na asali kun nuna cewa ku ba ƴaƴa kuke ba kun nuna cewa ku ba Nijar ce an gaba gare ku ba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 haƙƙin Allah na ka ce baka yarda da wata kaddara ba inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suna tahiya a cikin ƙasa da barna kuna ƙarya kuna kuma magunguna bisa ga Nijar kuna aibanta ƙasar Nijar kuna tozarta ƙasar Nijar kullum in kuka tashi kuka waye gari abinda kuke fata mummuna abu ya afku a ƙasar Nijar to Allah ce inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu na farko in aka kame su so za a kashe su kawai kai tsaye haka Allah ya ce aw sallabu ko kuma a kame su a tsere su a tadda icce tsaye a soke mai dalili shikenan a huta aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a sare musu hannun dama da ciya hauri min khilafin akan sabani an sare hannun dama a sare kawa hauni ko kuma an sare hannun hauni a sare kawar dama aw fominal min al-ardi Allah ce ko kuma a kore su bar kasa to dama su rige sun bar kasa azzalumai amma da duk aka kama su wannan shine hukuncin da Allah madaukakin sarki ya daura ga dukkan maciya amana kasa wayin suke zalunta Allah suke zalunta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika lahum khizyun fid dunya wannan ne kaskanci na azaba ta walakancin su a rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azim kuma idan alkiyama ta tsaye irin wa'annan munafukai azzalumai maciya amanar kasa suna da azaba mai girma a gobe alkiyama saboda haka mutanen Niger sun wuce a musu barazana ba wasu wai kungiyar yan tawaye ba ko America da France ba ta ta barazana ba eh mutanen nan mazaje na su nan maza na ki shiga ki ai shi yaƙi hito na hito na akai ku ce da inda kuke sai a zo a iske ku ba shi kenan ba da kai da su da acca abaja da wasu munafukai yan ta'addar da an Najeriya duk ku game a gamu cikin sahara ku ci ga inda za a gamuwa da ku sai ku gari mazan takakku kai ba haka na aka yaki in mutum ya ce namiji shi ke an hili na aka hissuwa ga mu ne ka za ku zo a gamu ba shi kenan ba in sai mu tura so za mu gani au tunda ku kun yaki na ku kai na kishin kasa eh, a zaluman banza barayi macuta al. ta da baya gare su duk cutar da kuka yi ma kasar Nijar duk ta'addancin da kuka yi ma kasar Nijar duk fitinar da kuka haddasa ma kasar Nijar duk yan ta'addan da ake kamo a kasar Nijar kuna sakin su duk yan ta'addan da kuke baiwa kuɗi cikin kartuna duk yan ta'addan da kuke ba albashi da ka ɗari biyu da kaza kaza duka wanga abubuwa bai isa tona asiri ba gare ku saboda kuna azzalumai ba ku da inda za ku cutar suwa in ba kasar ku ba Nijar saboda ba ƴaƴan halak kuke ba wuce irin rayuwa ce wannan to babu wata matsala ku shirya yaki ku taho ku yaki Nijar ba shikenan ba hey bakin karshen magana kenan dama bakin karshen magana tuka tuka yaki to ku dar mu damara ku taho ku yaki mutanen Nijar amma ni na yi imani da Allah sai dai uwanta a hidanta sai dai uwa ta sake aihuwa wani dan da ba wai wani mataki ba wai ko wani wani maras dalili ko wani bardaye sai dai uwa ta sake aihuwa dan danta Da wallahi ba ku da kama ma irin ta jarumai wanda za a ce mutum zai iya tahilin hilin dagar shi yaki ba ku da ita maciya amana Allah maciya amana kasar Niger, wa'anda ba su da kaddara ba kamar gare ku ne aka fara juyin mulki da eh, babban albarkan da ba su da Allah ba ma gaba daya wace da rayuwa ce wannan to babu wata matsala ku dar da mara ku to ku yaƙi Nijar duk shirin da kun kai an ke ɗaukawa ku doko da mara ku to ku yaƙi Nijar yanzu shirin kuna akai ko ku ku hudu ga inda kuke haya iske ku ba shi nan ba ku hudu inda kuke saya iske ku wai ko wani ya ɗauki daga wai ta bari bayan tun waya wai wai isgiri shi maso zawa shi mataki da annashi na sarfe ba cikin libi na shike ba ku komo cikin Nijar komo cikin Nijar ka to kai iskanci ko kana ganin ba da labarin kana kai madaki ba cikin libi na kuke ba ku shigo cikin sahara ku taho madama ko ku taho to muku ga iskanci ba shi kenan ba sai mutum shi laɓe da can cikin itacen da bino wai na kuwa shi na mutane iskanci shi ya aika hari ta walahi ku shirin ku to ku kawo hari ana shirin ku da babban albarka wa'anda Allah ya fitar da baya gare su 'yan tawaye To masu saurare kamar yadda ku saurara wannan rahoton da muke tafi da shi kenan a dangance da wannan al'amari da ke faruwa a wato batun daiman fetirin da barazanar da 'yan ta'addan suka yi da bayanin da mai dalili ya inda kuka ji zazzafin martanin da wannan malamin mai kishi na kasar jamhuriyar Nijar ya mayar masa. Mai dalili dai ya saba yana fitowa yana maganganu inda yake kushe sojin CNSP inda yake ganin gazawar sojin CNSP a bisa tsarin tafi da kasar da suke yi tun bayan hambarar da bazin Muhammad daga kan kujerarsa mai dalili yake kawo laifuffuka ga sojin CNSP da abin da sojin CNSP suka yi mai dalili ko na alkhairi ne ba zai fito ya yaba ba sai dai ya kushe yana ganin ba daidai suke ba a dangane da wannan barazana ma da wato 'yan ta'addan na kasar Nijar suka yi na barazanar wato za su lalata wannan bututun man fetiri a maimakon ya ga laifinsu bayani ma yake wanda yake nuni da cewa sojin CNSP suna so su kawo matsalar da za ta haifar da wani abu mai girma babu shakka dai kamar yadda kuka ji martanin nan da wato wannan malami na ƙasar Nijar ya mayar masa batu ne dai wanda sam wato mai dalili kusan za a ce ba kishin kasar Nijar ne a gabansa ba ba san ci gaban Nijar ne a gabansa ba domin da Nijar ce a gabansa da kishi ba zai taba kushe sojin CNSP ba akan abubuwan da suke yi na kawo ci gaba To masu wurare wannan ƙarshen rahoton da muke tafi da shi kenan daga ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin akan abubuwan da suke faruwa. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akan abubuwan da ke faruwa. Mai saurari muna roƙonka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka. Ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe mun gode.